Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suka so suna iya daddangwale voahausa.com a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu ware assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da baba yaku makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa mun tattauna da kakakin majalisar dokokin jihar kano honorable kabir alasan lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa sai kuma ku ji yadda gidauniyar festula ta taimaka wasu mata masu fama da cutar yoyon fitsari da sana'a da kuma jarin yin wannan sana'a kana mu kawo muku tattaunawa da abokin aikinmu sahaba imam aliyu ya yi da gwamnan jihar adamawa da ya kawo mana ziyara shi ma a nan sashen hausa amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a manzo musamman na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yamal ya ba da sanarwar tsagaita wuta na tsawon awa 72 wanda zai fara aiki daga daren gobe laraba bayan da ya samu amincewar dukkan bangarorin ƙasar da suke rigima da junansu ismail old sheikh ahmad ya ce tsagaita wannan tashin hankali zai fara aiki ne da karfe 8:59 na daren gobe laraba agogon yaman kuma kila za a iya ƙara lokaci bayan kwanaki ukun farko wannan sanarwar ta biyo bayan kira da wani da wakilan kasashen amurka da na burtaniya da na majalisar ɗinkin duniya suka yi ga ɓangarorin masu hannu a cikin rikicin na yakin basasan ƙasar wanda aka ɗauki shekaru biyu ana yi su yarda da su ma'aiwatar da shirin tsagaita wuta da suka ce za su fara 'yan kwanakin nan. su ma sojojin rasha da na siriya sun shirya dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i takwas don ba da daman shiga da kayan agaji a birnin aleppo na siriya a ranar alhamis in ji ministan tsaron rasha da yake zantawa da manema labarai jiya a birnin moscow mai magana da yawan ma'aikatar tsaron ta rasha lieutenant general sage rusko ya ce rundunar mayakan rasha da siriya za su saurara faɗan daga tsakanin karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na rana a ranar 20 ga watan oktoba a yankin aleppo don ba daman fidda fararen hula da masu ciwo da waɗanda suka samu rauni daga yankin sai dai duk da hakan amurka da wasu kasashen turai suna zargin rasha da siriya da aikata kisan kiyashi amma jami'an rasha sun musanta wannan zargin mayakan rasha da na siriya sun share makonni suna ta sakin ruwan bamamai a kan bangaren da 'yan tawayen suke a birnin aleppo daidai lokacin da shugaban siriya bashar al ke kokarin kwace ikon birnin da a da can yake cike da hidimomi na kai da kawowan jama'a kafin jama'a su fara yi wa gwamnati bore a cikinsa kamar shekaru shida da suka gabata ana saurin wa'annan labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabannin kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-hare da sojojin iraki suka fara kaiwa wanda aka daɗe ana hasashen kai su domin sake kwato birnin musul da ke arewacin ƙasar wanda ya daɗe hannun ƙungiyar isis shugaban kurdawa mas'ud barzani a wani taron 'yan jarida da aka nuna a tashoshin talabijin jiya litinin ya ce an yi nasara akalla kilomitoci 200 a cikin kwana ɗaya kacal da fara wannan barin wuta wannan dai shine farmakin soji mai ƙarfin gaske tun bayan da rundunar amurka suka fice daga kasar shekaru biyar da suka wuce sai dai wannan hare-haren ya janyo fargaba a kan lafiyar dubban fararen hula da ke zaune a yankin wannan yunkurin sojan na 'yantar da birnin musul daga isis na haɗin gwiwa ne da ya haɗa hancin rundunonin sojan kurdawa da 'yan sandan tarayya da mafarautan sunni da kuma mayakan shi'a jami'an 'yan sandan ghana suna shirin ganawa da shugabannin musulmai a cikin wannan mako a kokarin da ma'aikatar 'yan sandan ke na ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar zaben don tabbatar da gudanar da zabukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu lami lafiya a ranar 7 ga watan disamba in ji kakakin rundunar 'yan sandan ghana wato sefas ata sefas ata ya kara da cewa akwai wasu karin masu ruwa da tsaki kuma da 'yan sandan za su tattauna da su kafin a yi zaben waɗannan 'yan sandan suka waɗanda 'yan sandan suka riga suka tattauna da su ko sun hada da shugabannin hukumar kafofin yada labarai ta ƙasa da majalisar zaman lafiya ta ƙasa da ƙungiyar krista ta ghana da kuma wasu ƙungiyoyi na cikin jami'un siyasan ƙasar ƙungiyar mai yawan tudan tsilili ta duniya wikileaks ta faɗa jiya litinin cewa wata gwamnati ta wata ƙasa tana ƙoƙarin tsinke hanyoyinta na sadarwa na yanar gizo na shugabanta da ke gudun hijira a halin yanzu juliana asange daga baya ne hukumar wikileaks ta fitar da wata sanarwa ta daban a kan shafinta na twitter a yammacin jiya tana cewar ta daukar wa shugaban nata a sange wani mataki na wucin gadi don ci gaba da gudanar da ayyukansa yayin da ake ci gaba da yake ci gaba da zaman nema wato mafaka kenan a ofishin jakadancin kasar ecuador da ke birnin london inda tun shekarar 2012 ya shiga don gudun kada a kama shi yanzu haka kuma wato hukumomin kasar sweden suna ci gaba da kokarin hannunta a sange da wato dan asalin austria mai shekaru 45 a duniya ga wasu kasashe na duniya da ke neman sa kan ainihin wato laifi na jima'i Madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Dama da labarin buɗe taskar da tattaunawar da muka yi da kakakin majalisar dokokin jihar Kano, Honorable Kabir Alasan Roro. Lokacin da ya kawo ziyara a nan sashen Hausa kwanakin baya, kuma na tambaye shi ne. Mutanen da sau tari ba su fa yin abin da mutanen da suka zaɓe suke yi ba abin da ya sa ma jama'a ke ce musu yan amshin shata ko me zai ce game da wannan kalami da jama'a ke yi shine sai ya fara bayani ka san su al'umma kullum waɗansu abin da suke so su ji ana sa'in sa tsakanin gwamna da kuma 'yan majalisa amma idan dai kowa zai tsaya akan aikinsa kan doka ai babu wata takaddama ga aikin dan majalisa da tsarin mulki ice ga aikin da bangaren dattawa za ce saboda haka in kaga ana zaune lafiya to wani bai shiga haƙƙin wani ba amma su kullum kuma aka ga ana wannan al'umma abin da suke ce an nama aikin shata abin da ake so a ji ana rigima ko ana za a cire gwamna ko ana za a cire shugaban majalisa a ganin mutane wannan shine ba an shata ba amma ni abin da na ɗauka ai ai tafi ai aiki tare tunda da kundin tsarin mulki ake aiki ka san aikinka a matsayinka na zababben gamna ka san aikinka a matsayinka na dan majalisa ko shugaban majalisa za ka ga ana aiki wa ɗaya uba ɗaya kamar yadda mu a jihar Kano tsakanin mu da mai girma gwamna ba mu da matsala ko muna aiki kafaɗa da kafaɗa kuma wannan shine ya haifar da ɗimbin ci gaban da ake gani ana samu a jihar Kano musamman ta hanyoyi na karbar haraji kuɗin shiga da kuma dukkanin ayyuka na rayar ƙasa. wani batu da ke nasaba da kano shine gwamnatin ta gabaci wannan da kuke wato gwamnatin rashin rabi musa kwankwaso ba shakka ta yi aiki bakin gwargwadon hali kuma ta rubuta duk inda yawancin ayyukan da aka yi an sassa sunayen gwamna ko kuma takensa na cewa kwankwasiya amma sai gashi gwamnatin yanzu ta bi tana goggogewa kuɗi aka sa aka sa waɗannan sunayen ba ganin hasara ne kuma a sake sa wasu kuɗi ana goge wannan sunan ba ku ce komai game da wannan ba to na farko dama dai tun farko ba a daidai ba wajen sa sunayen kungiya ko kuma wani gari a cikin kadarori na gwamnati domin dukkan abin da ka sani da kuɗin al'umma aka yi shi kuma wannan ya sa majalisar dokoki ta jihar kano karkashin jagoranci na ta zauna ta yi kuduri kuma ta kira ga gwamnati a tabbatar da cewa guraren da aka yi an goge kuma shi kansa mai girma gona na yanzu ba a yarda ya rubuta sunan garinsa ko kuma sunan wata kungiya tasa haka ma duk wani gwamna da zai zo majalisar dokoki ta yi hani da a cigaba da wannan domin kadara ko kuma duk wani aiki da mutum yi da kuɗin al'umma yi saboda haka abin ma al'umma su kuma abin daɗi shine wata babbar kotu a jihar kano ta yanke hukunci domin dama wannan al'amari akwai waɗansu 'yan kishin ƙasa mutanen kano da suka kai gwamnatin tsohon gwamna mai girma rabi musa kwankwasa ƙara kan yanayin yadda ake rubuta sunayen wannan ƙungiya tasa a kan kadarori na gwamnati wadda allah cikin ikonsa na nan america aka yi min waya aka ce babbar kotun jiha ta yanke hukuncin hana uwa da kuma tabbatar da cewa a soke kuma a goge dukkanin irin waɗannan sunaye ba ma na kwankwasiya kawai ba idan ma na da wata kunya da aka yi lalle ya zama wajibi kotu ta hana kuma dama can majalisar dokoki ta yi hani a kai. To, kakakin majalisar dokokin jihar kano kenan a lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa bari mu shakata da wannan kafin mu ci gaba Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a uh, ambasada, America akwai ambasada, Arashi akwai ambasada Italiya a uh, ambasada, Mexico akwai ambasada, Holland akwai ambasada, German ga ambasada uh, a Allah ji kan dan maraya. A can jihar Jigawako an an taimakawa mata ne masu cutar yoyon fitsari da sana'a. Ga Mahmud Ibrahim kuri da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Fistula ko kuma yoyon fitsari yakan faru ne ga mata a lokacin da suka zo haihuwa suka daɗe suna shan wuya a wajen haihuwan nan ba su haihu ba saboda ɗan nan ya fi ƙarfinsu. Don haka a lokacin da suke shan wannan wahala ɗan nan aka fito da shi ko da kyar ne ko ta wahala ko ta yaya ba da tare da an musu operation ba to mafitsararsu takan ɗan huje. Idan ta huje ta rika yoyo kamar tukunya ko kuma duburarsu ta ɗan huje wanda idan ta haɗu da wannan duburan ta huje ita kuma za ta rika yoyon kashi duk ana samu ga ya mace ba komai yake kawowa wannan ba saboda auren wurin na auren da yarinya kwankwasanta bai kwari ba balle ta iya ɗauka ciki balle har ta haihu yarinya ce ita ma kanta na biyu abin da yake ƙara kawo yoyon fitsari shine mace ba za ta je asibiti ba ta yo antenatal clinic ko awon ciki Hajiya Ladi Ibrahim ɗan Sura kenan kwamishinar mata ta jihar Jigawa. Najeriya ce ke kan gaba a jerin ƙasashen duniya da mata ke fama da lalurar yoyon fitsari. Wani binciken masana ya nuna kimanin mata dubu ɗari hudu zuwa dubu ɗari takwas ne ke fuskantar wannan cuta a Najeriya. Yayin da mata dubu goma sha biyu zuwa ashirin ke kamuwa da ita a kowace shekara, kuma kashi casa'in cikin ɗari na adadinsu ba sa samun kulawar da ta dace daga jami'an kiwon lafiya. Binciken ya nuna kashi 85 cikin ɗari na yawan masu ɗauke da cutar a Najeriya sun fito ne daga yankin arewacin ƙasar. Gidauniyar Festula Foundation na daga cikin ƙungiyoyin da ke aiki da hukumomin Najeriya a matakan tarayya da na jihohi wajen tallafawa masu fama da wannan cuta. A baya-bayan nan gidauniyar ta warkar da mata guda ɗari a jihar Jigawa, kana ta koyar da su sana'o'in dogaro da kai tare da ba su kayayyakin gudanar da sana'arsu. Malam Isa Musa wanda shine babban jami'in da ke lura da ayyukan gidauniyar ya ce za su sanya idanu sosai domin ganin cewa matan sun haɓaka sana'o'in yadda ya kamata. Allah ya tara mu a wannan guri domin mu yayi mata guda ɗari da suka zauna zaman wata biyu a nan suka koyi sana'o'i daban-daban kuma za mu bi dukkanin waɗannan mata ɗari domin mu tabbatar sun tsaya sun rike sana'o'in da suka tsaya. matan da suka ci gajiyar wannan tallafi kuwa na cewa zainab babu na gode ma da allah ƙara buɗi allah kaɗe hau allah kaɗe tsatsayi da asara mu kuma allah ƙara mana lafiya uzai banu ina godiya da ya ba mu wannan kyauta sai da allah ya ƙara mai buɗi gode ma da amina idi allah saka da alkhairi wallahi na samu lafiya mun gode allah saka Bincike dai ya nuna ƙungiyoyin sa kai na ƙasa da ƙasa na taimakawa a cibiyoyi daban-daban a Najeriya domin ceto matan da ke fama da wannan lalura ta yoyon fitsari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. To a gaida Mahmuda, yanzu haka gwamnonin arewacin Najeriya su goma sha tara suna gudanar da taro a nan Amurka kuma gwamnan jihar Adamawa Jibril Bindowa ya ziyarci sashen hausa inda suka tattauna da sahabu imam aliyu akan batutuwa da dama sahabin ko ya fara tambayarsa ne ko ina alfanun wannan taro ga jama'ansu na can gida najeriya eto eh insha Allah wannan taron za a samu nasara domin su ma ah, gwamnatin kasar nan wato gwamnatin amurka suna ga kokarin da shi shugaban kasar mu yake yi especially abin da ya shafi tsaro so na tabbata wannan taron ba zai zama irin na da ba domin sun ga yadda shi shugaban kasa is highly committed akan ya tabbata an samu zaman tsaro kuma su ma na tabbata suna so su yi rawan ganin su a cikin yadda za su gani cewa dai an taimaka hanyar tsaro da kuma shi maganan idps ɗin um, a jihar adama akwai irin waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira ah. wani hali ake ciki akwai koke-koken karancin abinci akwai koke-koken damuwa dai ainihin irin waɗannan wurare me ya bambanta wannan sansani da ke jihar adamawa da waɗanda suke wasu wurare inda ake yawan koke-koke eh to alhaji kai ma mutumin adamawa ne eh, alhamdulillah eh, domin eh, adamawa dai ba irin wannan kokokin na rasa abincin da za a ci ba domin ko sallan da ya wuce ma bayan muka tashi idi duk kwamishinoni na da ma'aikatan gwamnati baki daya a wajen idps muka yi sallah muka ci abinci da su kowa in ka gani alhamdulillah duk yara dai kankana na domin shi idps nan yawanci 60 zuwa 65% yara ne da mata waɗanda kuma eh, iyayensu gaba kidan wato eh, banninsu duk an kashe su da sauransu to alhamdulillah adamawa dai babu wannan kokokin amma dai muna kokari ne da federal government da suke taimaka mana eh, a state ɗinmu mu tabbata cewa Ah, sun samu abinci kuma masha Allah ba mu da wannan matsala mu Adamawa. Galibin waɗanda suke wa waɗannan sansanoni na jihar Adamawa yan jihar Adamawa ne ko kuma daga jihohi makwabta suka fito? A ah, kusan zan ce 95% ah, wato 95% eh, dai eh, mutanen Borno ne mutanen Gwaza da kuma bare-bare. So amma ba yan Adamawa ne ba amma duk dai da yan Najeriya ne kuma yan arewa ne dole ne eh, akwai haƙƙi akan mu lura da su wanda kuma muna yi. na yi ma wannan tambaya saboda idan akwai yan adamawa a ciki zan tambaye ka yaushe za su koma gidajensu e yawanci akwai yan adamawan sun shiga sun koma wato suna zama eh, ana kiransu host community suna zama da yan uwa a cikin gari haka mm. amma ba su iya koma wajensu ba domin har yanzu shine roƙon da muke kullum eh, muna so a gera musu gidajensu makarantunsu da kuma asibiti da da masallatai da coci da sauransu har yanzu dai akwai matsalan wannan shi yasa ba su iya koma can gida ba amshin waƙata ta in kaji hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan ba To madalla yanzu kuma mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar ga su lamun barma. sharhin jaridun zai soma da jaridar le wace wacce ta ruwaito cewa matsalar tsaro ta fara kamari a jamhuriyar nijar inda a 'yan kwanakin nan ake fuskantar miyagun harhare. duk wada matakin jibge sojojin kasashen yammaci da kuma shawagin da jirage masu sarrafa kansu ke yi a sararin samaniyar kasar jaridar ta ce abin na da matukar daurin kai idan aka yi la'akari da yadda 'yan bindiga suka hallaka jami'an tsaron nijar 22 a farmakin da suka kai da rana kiri-kiri a sansanin 'yan gudun hijirar mali da ke ƙauyen tezalit a ranar 6 ga watan oktoba kuma da alama abin bai tsaya nan ba Harrison ta aza ayar tambaya. Shin gazawar jami'an tsaro ke haifar da wannan matsala ko kuwa akwai waɗanda ke tsegunta wa 'yan ta'adda game da tsarin aikin tsaro a Nijar? Jaridar La Rue de l'Histoire ta bayyana gano wani sabon salon fasa kwabrin man fetur daga Nijar zuwa Najeriya a dawo Nijar. jaridar ta ce wasu 'yan wayanta sun bullo da wata sabuwar dubara ta sarandan man fetur ɗin da ainihinsa matatar da magaram ke sayarwa wasu 'yan kasuwa da aka sauwaƙe wa biyan haraji abin da ya sa suke sayan kowane lita a kan dala 38 na sefa domin sayarwa a najeriya a ƙarƙashin wata yarjejeniyar musamman yau an waye gari idan suka cika tankunansu daga matatar ta soraz sai su nufi najeriya maimakon su sayar da shi a wannan ƙasa sai su juyo zuwa nijar ta ɓarauniyar hanya inda kowane lita ke dala ɗari da dala takwas na sefa jaridar le republican cewa take farashin iskar gas ya yi tashin goron zabi a kasuwannin kasar niger inda tukunya mai ɗaukar kilogram goma sha biyu ta haura jika biyar na sefa saɓanin farashin da aka sani a hukunce wato jika uku da rabi da dala hamsin na sefa kuma ba wanda ya fito yi wa jama'a bayani akan wannan sabon farashi Le Republican ta ce muddin gwamnatin ta Nijar na son cin nasarar yaƙi da sana'ar sayar da itacen da ta ƙaddamar, to ya zama wajibi gare ta ta sake farfado da ma'aikatar sa ido akan farashin kayayyaki a kasuwanni bari mu kulle sharhin jaridun na wannan mako da jaridar le monde aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa an cafke wasu littattafai da alkaluma a hannun wani ɗan Nijar da ke ƙoƙarin shiga birnin Buwake na ƙasar Cote d'Ivoire da su. Jaridar ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da ake cikin binciken wata motar jigila kilar bas inda aka bankaɗo wasu kwalaye shaƙe da littattafai daga jamhuriyar Nijar da alama waɗanda ya kamata a raba wa ɗalibai ne aka sha kwana da su nan fa jami'an tsaro suka shiga neman mai kaya can sai wani fasinja ya ce nasa ne an jima ana kace na ce tsakaninsa da jami'an tsaro sai da ya biya tarar jika ɗari 700 na sefa in ji jaridar le monde aujourd'hui sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla a gaida suleimana mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana ta wayan tarho Assalamu alaikum. Sashen Hausa na muryar Amurka. Suna na Yusuf Abdulhamid wanda aka fi sani da dan biyu karamar hukumar kasuwar local government Yobe State. Ni dai sako na shine game da cece da ake yi akan Aisha Buhari ta yi magana akan gwamnatin mijinta. Game da mutanen da suke morar gwamnatin a cikin 100% 70 aka zuba 30 suna nan suna zirga-zirga a cikin ƙasa ba su samu madafin iko ko kuma wani guri da za su ci abinci a gwamnati ba gaskiya ne maganarta don ba a yi ba zai yi a zaɓi mutum a ce yau ɗan jam'iyyar adawa yana ofis wanda ya bi ka gari gari state state ya kwana da ka ci mulki ya tashi daga ina za ka a ranka buhari ina ka dawo buhari kuma a ce yau ko kofar gida ba zai leko domin a ce yana morar gwamnatin nan ba gaskiya ne maganganun ta kar a mata mummunan fahimta kuma assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana baffa adamare fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya al'ummar najeriya matsalolin da muke fuskanta a yau muna girban sharrin da gwamnatocin da suka gabata ne suka shuka mana. Salamu alaikum sashi hausa na mura amurka mai magana ta ɗan takara da dugun daji tambon lokacin zaman sokoto state. Ga Allah sashi hausa na mura amurka yana son kuɗi ta min saƙuna ga uwar gidan shugaban ƙasa. Ta tuna hadisin na na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi alheri ko ka yi shiru. Sabida maganganun da ta yi gaskiya bai cancanci a ce ta yi irinsu ba. ko ba wai matar shugaban kasa ta ko wata ta gefe bai dace a cikin irin su ba. Assalamu alaikum da Amurka. Mai magana kuma da shi da gudun mai rariya da ya garbace da kama kuma tara ban Najeriya. Murya Amurka na sun bayyana ra'ayina akan abin da Aisha Buhari ta bayani akan gwamnatin mai girma Baba Buhari. A hakikanin gaskiya wannan abun da ta fara bai zauna da mamaki ba a hanyar Najeriya take ciki amma kuma ya ba mu kunya. Assalamu alaikum warahmatullah sunana Alhaji Abubakar Gaman da shugaban masu sana'ar kifi na tafiyar Chadi. Da Allah abin da nake so in jawo hankalin ah, hukumar jami'ar Usman Dan Fudiyo da ke Sokoto akan wannan matsala na wannan bawan Allah da ya yi ga samun Qur'ani kuma aka musanya sunansa da wani. Abin kira a nan shi ne wannan ba abubuwa ne wanda aka saba can da yi Assalamu alaikum muryar Amurka suna na babba Haruna da Mahabba Juba Joga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah da farko ina taya iyayen yaran tibok ashirin da ɗaya murnar yin gido hudu da ‘ya'yansu. Hakika bakin cikin su ya yaye saboda babu abin da ya fi muni a ce kana da ɗa amma kuma ba ka ganin shi ko kuma ka rabu da ganin shi lokaci mai tsawo. hakika mutum zai so ya kashe duk abin da yake da shi domin ya san wani irin hali ɗansa yake ciki to alhamdulillah muna roƙon allah ya sa kuma sauran ma su samu su dawo gaban iyayensu lafiya madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karawa ta takaice. manzon musamman na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yaman ya ba da sanarwar tsare ta wuta na tsawon awa 72 wanda zai fara aiki daga daren gobe laraba bayan da ya samu amincewar dukkan bangarorin ƙasar da ke rigima da junansu ismail old sheikh ahmad ya ce tsagaita wannan tashin hankali zai fara aiki ne da karfe 8:59 na daren gobe laraba agogon yaman kuma ya ce kila za a yi ƙarin lokaci a kan kwanakin ukun farko wannan sanarwar ta biyo bayan kira ne da wakilan kasashen amurka da burtaniya da na majalisar ɗinkin duniya suka yi ga bangarori masu hannu a cikin rikicin yakin basasa na shekaru biyu wanda suka yarda da soma su yarda da soma aiwatar da shirin tsagaita wuta da suka ce zai fara aiki nan da 'yan kwanaki su ma sojojin rasha da na siriya sun shirya dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i takwas don ba da damar shiga da kayan agaji a birnin aleppo na siriya a ranar alhamis in ji ministan tsaron rasha da yake zantawa da manema labarai jiya a birnin moscow mai magana da yawun ma'aikatar tsaron rasha lieutenant general sergei roskoy ya ce rundunar mayakan rasha da na siriya za su saurara da fada tsakanin karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na rana a ranar 20 ga wannan watan oktoba a yankin aleppo don ba da damar fidda fararen hula da masu ciwo da waɗanda suka samu rauni daga yankin shugabannin kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-haren da sojin iraki suka fara kaiwa wanda aka daɗe ana hasashen kai su don sake kwato birnin mosul da ke arewacin ƙasar da ya daɗe hannun ƙungiyar isis shugaban kurdawa mas'ud barzani a wani taron 'yan jarida da aka nuna a tashoshin talbijin jiya litinin ya ce an yi nasara akalla kilomitoci 200 a cikin kwana ɗaya kacal da fara wannan barin wuta jama'an 'yan sanda a ghana sun suna shirin saduwa da shugabannin musulmi a cikin wannan mako a kokarin da ma'aikatar 'yan sandan ke yi na ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe na ƙasar don tabbatar da gudanar da zabukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu lamun lafiya a ranar 7 ga watan disamba in ji kakakin rundunar 'yan sandan ghana sefas ata to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman baba ya ko makiri da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai solomon abu da ya ba da umarni da injiniyan mu injiniya charles hall ni ladan ibrahim ke cewa ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya sai an ji ku.